so ba ne? Ba ga haikin gani ba. Kai ciya mara kunya fitsararriya. Haka za mu je da ke binni kina rashin kunya kina rashin mutunci. To in ku haka kike ce zaki za ku sha wahala domin zaki to nuna min gidan su mari da lato tunda duk na zo sai na manta kin ga idan kika can kai ki can zaki ga bayan su beji guda idan na je ba daidai bane in nazo zo zaki da ku au baki daina murguda bakin ba mara kunya tabbatacciya to ko zaki dawo garin nan ah, a hajjaji ne mana kin ga yamma yi take kuma na ga dare ya fara kuma har yanzu babu wani labari kaga da Allah saurara saurara mun da Allah kaka tarwatsa mun kwakwalwa a zaune ka ganni ko a kwance ai har hada kansu nake yi ko kuma tunda na biya ka dole ka bi umarni na ka tsaya ka dakata in hada kansu tukuna sannan mu tafi ko kin gama ban gama ba ya masifa kin gama na gama wayannan yara eh su zaki sa a gaba ki dinga musu masifa da bala'i tunda su kin ɗauko su ne zaki je ki fataucin su ko in ce zaki je ki sa su aikatau ni ba na son irin wannan na riga na biya ka kuɗi roka shi na baka saboda haka kana ina da damar ka banni sai na gama abin da nake yi na har haɗo kansu tukuna sannan mu tafi za ka zo ka dame ni hajiya dubu shidan da kika biya ni to bai taka karya karya ba kuma nan ni na ga banga alama tafiya ba nuku nuku kuke ta yi kawai daga ke har yaran naki kuma sai ki tsaya kawai ina ta kallon ki sa miki ido ba zan gaya miki gaskiya ba wannan. to ka gaya mun gaskiya ni ma kuma zan gaya miki yaran da yake neman kuɗi da su to ban biya ka ba sai in cinye miki dan yatsa to cinye min dan yatsa ki saurare ni kyale ka zan yi a kwance nake wannan mota da ita ke ganin kuma eh, sana'a nake eh. kin bani kuɗi kuma ina lissafin awoyi idan awoyinki suka cika eh. za ki ji na salansa Baka isa ba wallahi. Wallahi tallahi baka isa ba dole ne tun da na ba kuɗi ka zauna in har haɗo kansu mu tafi. fatocin yaran da kake cewa ina yi ai iyawa ne kai ka yi mana iyawa ne kai ka yi mana. Ka saurara min je in nemo yara mu har haɗa mu tafi. Aikin banza aikin wofi Ki je ki nemo yara ba ake ɗebo 'ya'yanki ba ko jikokinki ki zo ki kawo su. Kin je kina ɗiban yaran mutane kina cutar su. Rare rare. da Nami! Nami! Oh, magana kake malam ke ku haka halin ke ke wallahi dakan nan kullun ina na koyar sallama fa ne ke haso biyu nake to malam ai dole in daka daddawa tunda ka kase mana komai a gidan nan to kin ga kada ke zagi ni yi wani ba ta kane ba a ne abin da ya kawo ni na ga mota a wajen mai daukar yaran zuwa birni yan aikatau na laka ne ban ga yarinya nan ba au har sun zo mata ta cika na ga uku mari Ma yake fito yake fito yake fito. Ai malam ka sani? Maza ki je ki gyara, isauri. Ko sun tafi sun garin na sai na je. Sai na je na kai ta binnin. Saura ki hannu kika saba. Ki tsaya ni duka haka bar kika mana kika ja mana salalan tsiya. A irin wannan fa shafon dauke wannan wata ta ta bar ki to kuma yanzu ma ki kwata. Yawwa, maraba san da zuwa hajiya. Yawwa sannu da zuwa. Yawwa sanu Yawwa to ina abin zama. A'a ba zama ne ya kawo ni. To shikenan hajiya. Ina take? Ga ta can tana ɗaki. Duk yara ah! sun haɗu. Hmm? Haka fa wancan karan fa kuka yi. Kuka sa ni ne asara kuɗin mota ta. Mari ki ki fito mana. Kuma kun fi kowa ma dai san kuɗi. Kun fi kowa tattalin kuɗin. Ni da wahala ku da liƙe kuɗi. To ki haƙuri ga tiran ta fito. Ke kuma kin cika ki? haka za mu tafi binnin da wannan jan kafa kina jan ciki. Ta saba haka take. hakuri. Haka muke fama da ita. Wallahi fadan da muke kai mata kenan hajiya kin gani. Ah da kun mata fada ai da yanzu kun kawo min ita ba kamar ma malam din da ya tsaya kuma kuna ta wani surutu. sai To sai tafiya ko? A'a. To an ba an gama komai da komai shikenan ba. A'a ina fa aka gama. Hajiya to ai karki mun fada. Karfa ki manta bara fa na bi hasafin nan fa gaba ki da. kuma kin ga yarinya bata je ba to da ka biya komai ba nuku nukun da take saba yi shine ta yi ba mota ta tafi nace direba ija mota ya tafi tunda kuma Allah ya kawo shekara yanzu kuma ba shi an yi balas ba kawai wani zaka kawo yanzu Hajiya wallahi damuna nan fakin sai a hankali ba ruwa na da wata damuna yanzu kuɗin da za ta samo ta kawo muku gaya mun za ku yi in ba za ku bayar ba kun ga tafiya a'a eh, ya hakuri nawa ne nawa ne kuɗin jaka goma sha biyu da rabi to malam to ke caka lani kuma ba sai ba sai ki a ɗan dabara shikenan kar ki damu za mu biya jaka goma sha biyu da rabi eh shikenan hajiya za a baya to za a baya tafiya za mu yi ka ce wani za a baya ki shiga ki fito kawai ko kuma malam ka sa hannu a juka bani mu tafi to shikenan da akwai wasu kuɗi a waje hmm? gashi ta wani tafiya ana wani ba ku fi kowa son kuɗin ba ba ku fi ni more kuɗin ba ba ku ake kawo kuɗin ba to sun cika cif cif sun cika eh. Allah ya taimaka Ki munna don Allah za ki birni ki shajar miya. Eh, Mari idan kin je ki rinka abinci da aka rage. Ki samu ki tara ki rika busar da shi in ya bushe ki samu ki dure. Dakata. Haba mala. Wannan ai nuna ma sata kenan. Lokacin da za ta zo gida, mai gidan suna iya mata isanin da za ta zo ta kawo gida amma ba sai an nuna mata yadda za ta yi ta dinga shanya abinci tana kawowa ba in kai ta gidan aiki tana sato kanzo da shinkafa to wata ran ma shinkafa za ta ɗebo ta ah, gaure a cikin kanzan to ni ba na son irin wannan ni na san inda nake kai yara na ce cewa kai fa abin ne ana zuba da abincin. To da aka ce abin ne ana zuba da abincin ai ni gidan da nake kai ta ba gidan wanda za a yi irin wannan bane. Ni na san yadda nake mai yaran nan tarbiyya da za su zauna a gidajen masu kuɗi. Eh, Wala korata kuma fa wagari yi waya mu gari ya waya ba ruwa na ni sai in je nemo wasu yaran ka ce wanda ta wani eh, ɗebo kanzo kiyaye hanya hajiya ina ma laifin da na zo na ɗauke ta yanzu a'a eh. kuna fama da yan makundulutuwa to shikenan hajiya to wariya sai kun dawo mun gode Wani haka haka ce. Eh. Haka ce zubar ake abin ni. Hada da mala ai ka ji kunya. Irin wannan abu mai gari ya waya. Saboda gazawa ka a gida kake irin wannan mala haba. Ke Ke da mi? Wallahi ki taka sanu. Zan taka miki birki fa. Jari ki fa ne fa. Ha! Dan ki samu guri ko? Tabdi. Wal uba wallahi wallahi zaki ba ai ai zakinta. jin haka ku daina faɗa ku zauna ku yi wasan ku kun ku zauna ku yi wasan ku ke kuma ko da idanuwar ki za su tsiyaye wallahi sai kin gama min duk wani aiki da na saka ki a gidan nan wai ke kina tunanin za ki je maraya ko ki ci shinkafa ki sha ruwan sanyi ba sai in gani ba za ki miƙe ki min abin da na saka ki koya kin wani kama min kwankwaso dan ba zan saka ki aiki ba ki zauna ki nemi wayansu kunkuni a cikin gida za ki ci gaba da abin da na saka ki ko kuma yaya gafaran ku dai gafaran ku dai masu gida gafaran ku salamu alaikum muna ta sallama ko ki an samu na ce amu to ai ni ban ji ba to ke shiga ki dauko kayan ki mu tafi ai wallahi ba inda ki zaki je sai duk kin gama mun abin da na saka ki a cikin gidan nan ai ko baki ita ba domin mahaifinta ne ce mu zo mu tafi da ita ma ga kuma yadda zaki ki shiga ki dauko kaya ki daina kallon ta ki dauko kaya ke Allah ya warkar da ke shiga ki dauko kaya salamu alaikum amin wa alaikum hajjaju na'am waya ne yamma nake kai kace mu zo mu tafi da wannan yarinya ko mun zo ta ce ita ba za a tafi da ita ba ta balbale mu da faɗa tunda ta hana ta kuwa ga kuɗinka a'a ai lazim yarinyar nan sai ta tafi a garin nan babu wanda yake taimaka min da ko kwandala kuma yarinyar nan baɗi nake sa rai zan kai ta gidan miji ban ajiye ba ba ni da kama sayar babu wanda yake taimaka min in bata je birni ta samo ba a ina zan samu kuɗin da zan sai mata kayan da zan kai ta ɗaki saka hannu ranar bikin kan ɗora hannu a ka na kuka ko na ihu Allah ya sauke ke shiga ɗaki ki je ɗauko kayan ki ɗauko ba zan yi sauri kake bata lokaci hmm. ajiya Allah ya fice zuciya ba komai wallahi ba ta fito ku tafi ba komai tunda na ga duk an tare ana eh motar ta cika ke yau sauri mana ki maza ki fito mu tafi ke Allah ya warkar da ke arziki kuma za ki zo da shi a yi miki auren ki har wani ya ragu wani ma ya samu ki ba mu mai fada shige mu je ku shige ku shige shige mu je yi mata sallama mun tafi a inda aka ji haka za a dawo a ina zaune a cikin gidan nan inda aka ji haka za a dawo sai dai a dawo da tunin abun kunya to Allah rufe mun baki ya da ta samu arziki da wata taimaka miki kina zaune ki hakuri sai ta taimaka miki ji fure wannan irin abin da kike ba daidai bane kar ki sa in ce bakin ki sadu dan yanka to ka faɗa mana to ka faɗa mana sai me in ka faɗa sai me kai baka ji kunya ba kunya tana gona kunya tana gona kai ya ina ka je za ka yi mata tambayi na zamu je ka je ka tambayi iyayenta su za su gaya maka cewa inda zamu je za ka zo ka tare mana da Allah gafara ka ba mu je ku shige mu tafi da Allah kai yamma ta mana haba da Allah wannan wace irin masifa ce kullum ke ba za ki faɗi lafazin arziki ba da sauran ina ruwanka eh ana ni in yi dama in in nada to in aikatau ɗin za ta meye ruwanka bai ta isa ba ne dole ne in tura ta ta tafi aikatau yarinyan nan baɗi zan kai ta ɗakin miji hamaya mayan ɗin ɗanya ne na ya waye eh? na minni eh, eh, to faɗa min magana ni kai na bai waye ba kai naka ya waye sai ka bari in ka haifi taka naka sai ka hana su zuwa ka ji ko ba ka da aikin yi sai dai ka yawo a gari ka shiga nan ka shiga nan to yarinyar nan in ta tafi birnin nan a nan za ta yi aiki ka ga baɗi nake sa ran zan yi mata aure kuma ban ajiye ba ba wanda zai taimaka min kai da nake tunani za ka iya taimaka min ba ka aikin komai sai garari a gari kai nan kai nan yanzu nan fitowa kai ka zo ka wanke goma ka tsoma biyar ka ci abinci noman ma an zo wajen noman ba ba ka abin kirki ba gori zan ma ba kana da kokari ne kokarin me kai ai in mutum yayi kokari sai sai a yaba masa to kai baka da kokarin balle a yaba maka kai tafi sai an ba mu raka ku kai yanda ake labarin binin nan ai sai na je ban mu kai ke bakin tana tallan gyada daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha daya sha biyu sha uku yawwa hajjaji makasa sun cika ku a'a ya san Allah an kammala bar ni kammala kawai ni kammala duk wannan zaman da nayi dan Allah ka saurara min haba ka dame ni don Allah ne zaka tarwatsa min gwagwarma sha uku sha hudu sha biyar to yanzu sun cika ina ruwan da cika su to ina ruwan ka zo ka dame ni da surutu ina zuwa kai ma ka dawo kuma dole ka zo ka ja mu ka kai mu Latu, ka buban fa ya zo. Latu? Me zan yi da shi? Me zan yi da shi? na fi karfin ki zan je birni in ji kaza na bawa wannan budurwar tahi ya duku <laughs> na bawa ya duku ya duku za ta ji daɗi za ta yi fama ni da ƙauyen nan in ji in gaya maka ni da ƙauyen nan sai na dawo in kwahe su inna ku kai su birni ke da kaza fa haka ne haka ne mu yau ci buta a'a buta eh. ne eh. eh. ba mu ci buta Gwajin duwan dawa. Ba kuka. Ba kuka. wannan wani miya da ake ba da labari abin ni aguhi. Ba kuka ba miya wa. A duk wannan kuwa shi din a can. da za kaje na ne ka cika fiye a wannan na kaje ka duba ka loda ko kaje ka ya to ba da biye ni ni hankali malam dakata dakata ba za ka ta koina ba ba inda za ka don gaya maka ya ta ce a cikin motan nan kuma tana ciki sai ya faru me ake yi baka ja mota an tafi ba yar ka ne ne dauko ta ko dai ba kai ka je ka ka dauko ta ba wacce in ma wani ne ya dauko ta ya kata zan gani dakata malam isa lafiya me yake faruwa haka ba lafiya ba to me ya faru yata na zo ina gona malam mani ya gaya min cewar ta ga ta nan za an saka ta a mota za a tafi da ta wai binni neman kuɗi to ba zai yiwu ba to dakata kakarta ce ta bani ita kuma zuwa ta ta godiya ta godiya sannan na ɗauki yar wace ce kakatta kakatta iya mai gyaɗa iya mai gyaɗa murikiyarta ita ta ɗauki yar ta bani ita ce ta haife ta ko ni yo ina ruwana a hannunka na ɗauka ai a hannun kakatta na ɗauka to ba ruwana ya ta zo in tafi da ita yarka eh wallahi arziki yana kiranka sannan kuma tsiya tana gogakka ke ce ai tsiyar kuma ba ke ce arzikin ba arzikin naki me aka yi da shi arzikin banza arzikin naki na haramun wanda Allah zai tsaye da ke ranar alkiyama ya tambaye ki aka same su karka zagen in an zage ki me in an zage ni eh me wallahi tallahi ba za ka ga daidai ba daidai din me eh ai kira na aka yi aka koke ni arziki in dauki yar in tafi da ita a cutas malam kar ku bata min lokaci jana zo mu je ka duba da yadda mu je mu je eh, eh. kai ina kaje zo ka bude mu ba mu ziyaciya bude bude bude duba ka gani kaga ka dauka duba kaga ita ka dauka duba ji dan Allah kai da Allah ni ka neme ka ka fito da ita ku tafi kai ta saki fito fito ta fito ku je ku kari tsiye ku ga kina baban mutsiyaciya ga kutiriya ta fito ku tafi ku ta fito gayya tsiya za ki fito ko sai na rushe miki kai da wannan ka dai rushe mata duk ta matse muku kai da ita da kakar tata ku tafi ku tafi Za ta ne da ba nama. Duk kukan da zaki. wallahi sai na tafi da ke. na A'a kin da da Can ku ƙara ta riga babu wando babu. Arziki ina kira ga kana mara mutunci. Ga tsiya. Ga datti. Ga talauci. Ga yunwa. Duk ku kadai. Mu ce mu tafi. Me isa kai min haka? da ya zo ka banke shi ka rufe kofa a mutum kaga ka bata min lokaci yanzu ga shi an rage guda ɗaya a cikin sha biyar yanzu sun zama sha hudu ya ce na satan mai ya? ya ce ka ta mana ai mu muna da daurin gindi ta ko ina gaba da yamma kudu da arewa da daurin gindin ya zo dauke ta yanzu kina kallo da daurin gindi ya tafi da ita ba tsiya ce take kiran su su je can su ta mu ba ma harkar ni aiki na an loda a sauke to a loda a sauke ba na loda yanzu zan je kuma a sauke yawwa ni direba ne ba zan kwaye miki ba ina na tsanki a tasha muka haɗe ki. To da muka hada a tasha yanzu ba ka san arziki. Ya ka ka mutu kai. Rufe rufe rufe rufe rufe. Datse min hannu za ka yi? Za ki wuce ba ko ba za ki wuce ba? Ba zan ba. Kai ka ɓata min rai Kai ka ɓata min rai ka ɓata min lokaci. Gashi nan har yamma ta yi ba mu tafi ba. Kada gani kin saba da mijinki. Kuma ni ba abokin yinki bane. Ni ne ma na kai. mu je ka kai mu. Shige mu je. ka Masifa gida kan gida ta kare. Shige mu je ka. Kuma gashi nan kin fara gani dai ba da. Arziki muke yi. Ba ma neman. Ba arziki ke nema. Da arziki ke nema. arziki na. Da arziki ke nema. Na baka kuɗi da zaka ci ka sha. Ba za ku yi tsiya tsiya da uban wannan yarinyar ba. Shige mu tafi do Allah ka tsaya. Ba ki sana ga ba. Mu je. ga To ai biyan ka ne ko yanzu na da daman juya ka ta ko ina. Ni ma na daman da zan juya ki ai in zauna. To mu ta kaiwa a nan mu ka maƙyaure har mu fi ƙyaure ka kuwa. Aha. Au. aikin banza ashe masifa iya nan je wannan wannan mata da inda aka yi mijinta tafi karfin sa kontrolin ɗinsa suke zama zan a ruwan cikin ta wannan matar maganar wofi aikin banza aikin wofi haka za ya zama to cewa a min wannan rashin mutuncin da wannan rashin adalcin da wulakancin lafiya me ya faru ko mai aikin fini sanin abin da ya faru an haɗa baki ina gona gaya mun cewa ga ta can an saka ta a mota za ta tafi a kai ta binni aikatau yanzu zuwa birni sai ya zama um, matsala? Hmm? Matsala ce babba ga makarantar ta nan ta zama walagigi sai ya zama to cewa yau ta je gobe ta ki zuwa ashe akwai abin da aka hada na tugu Allah ya tona asiri kuma to yanzu saboda Allah mai gida yanzu duk waɗannan maganganun da kake yi yanzu kana nufin da mahaifiyata kenan kake duk wanne ce zai tura ta binni ehe eh, da shi nake kuma kowa ya sai rariya san za ta mai yayyo aiko wallahi mai gida idan har baka ce baba ta alasan barka wallahi ba za ka ce mata Allah wadai ba yarinyar nan ba tun tana daga bakin nono fa take hannunta har ta kai zalin yanzu me ka raga mata hmm? ai wallahi ya kamata duk wani abu ka dauke kanka daga kansu wallahi wallahi ba zan dauke ba in dai na ga hanyar zalunci za a sa ni da cuta wallahi ba zan yadda ba ba zan kuma amince ba da in tsaya in zuba ko in zuba ido in yi ko in ji kunya wai a kware ni ba zan yiwu ba san san ma yarinyar nan ta dawo nan gida da ta dawo dai na ba wani zancen ta kuma koma wani waje tana nan ta ci gaba da yin karatunta ta ci gaba da yin karatunta na addini da karatunta na zamani ba kuma ina za ta dinga zuwa shiga ciki shiga ciki shiga na kyama na ne zai da damuki ba fita daga makaranta sai makaranta sai dai in cefane za ki je ki yo kuma idan kin yo cefanin ma ki maza ki ki dawo ina sa ido a kanki mai gida mai gida wallahi ka daina abin da kake yi ka daina abin da kake yi mai gida haka ba kyau ba ba zan daina ba na ce ba zan daina ba uwata ba zan daina ba a yi dai magani in tusa za ta kunna wuta ki min wannan kallon na shara-sharan amma ba ki sake da ni ba ba sa kuma ki zage ni ba kuma wallahi tallahi ita kanta tusar idan ai akwai akwai iska wacce Allah yake buso ta sai ta kama wutas wutas sai ta kama ya kawata wallahi in na je gidan aiki na kullum he na cin kafa cikin kwano. ha jan miya, ha ruwa mai sanyi. In yi kallon talabijin mai hoto. Ni kwaye na je gidan na ka take ci ni kwaye na je gidan aiki na. Kullum sai na da ka guda dan in dawo ƙauye in gina iyayena gida. Zama babba kamar Hajiya Ladi. Ke da Allah da gani kai ki karya ni. Kai, daga ɗan kwanciya ka zaka ce zan karya ki?

wallahi ba haya nake ji ke wa ku me yasa wa'annan yaran ne halin banza halin wofi kashi fitsari to wallahi ba za mu tsaya a wannan dokar daji ba to yanzu ya zan yi ke ke dama ina jin haushin ki a ke hajiya tsaya tukunna kar taimun kaki a cikin mota yawwa gwara yin faka a wannan yaran sun sauke ni ba na son doyi a cikin mota to ba ka san doyi direba da Allah ka mota bude maka ba na kaji ka bude maka ba Allah ka rabu da su an iska ne ba za mun kaji a cikin mota to ni ko wallahi ya zan biya ka dinga yin wulakanci a cikin kai Sai mun kashi a cikin mota kike so? To shikenan kenan kai maka kashi a cikin mota. Yara suna da uzuri ba kike ba. Ba wani uzuri ƙarya ne. Mun shigo binni binni muka shigo suna son su ba Tunda suna da uzuri ba sai yanzu. Wa'annan yaran ka daina ga ta su. Na je biya ka kudin mota ka ja mota ka mu tafi. Na biya ka kudin mota. Ina da haƙƙi akan su To wani haƙƙi wani haƙƙi ina ruwa. Kai ka ɗebo su ni na ɗebo kayana. in fitan jan yi tsari ko haba buɗe ni buɗe ni ma in fita to duk an bazu ah, Hajiya, ina zaki? Haba da Allah karka dame ni ba mutum bace fitsari zan yi ni ma. Ke fa nan kika ce kar mu tsaya. ƙarya suke kuma yanzu ke dauki buta godo godo da gidan baki tsoron Allah kaga dai biyan ka ne kuɗin motar nan saboda haka bai kamata ka dinga tirsa samu ba ni na kamata in dinga iko da kai ba kai zaka iko da ni ba kin debo yaran mutane godo godo da ke yanzu ke ma kin dauki roba zaki bi su kuma kin ce kasa fito su yi fitsarin ai dole ga miki gaskiya mijinki in kin fi karfin mijinki ni bai fi karfi na ba <laughs> muguwar bata wannan kadan kika fara gani har da faduwa kai da Allah ku sauri mana kuna mutane kuna kanji kuma zai ba ku abin nan da wannan masnafi uwar gidan ta ku ta zo ta fa mutane Allah na ji ciki na Allah la la la la la ne kai ba ka na ban kaya na ba bara in duba ku na wallahi Allah ba zan yadda ba in na ta bani kuɗi na daga shi da an ɗauke min duk wanda ya san ya ɗauka ya fito min da kuɗi dan ba zan yadda ba tab alkur'an ba za mu yadda ɗora mana sharrin sata ba alkur'an duk wanda ci san ta ɗau kuɗin nan wallahi ta fito da shi eh he mu da gidan mu an san ba ma sata ba maga sata ba balle mu da ba mu maga sata eh he ban ƙa'ita da ba ka kai har ɗan toki wallahi sai an fito da kuɗin nan kai kai baba ne kudin mari aka sace eh? kudin mari aka sace ah. direba hmm, me yake faruwa ne haka magana Hajiya kudin mari aka sace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai sata babban magana ce. ta sauri Sata Hajiya kudin mari aka sace. Duk ma na wallahi don Inna lillahi wa inna ilaihi Don Allah ka saurara mana an yi sata a cikin mota. Tun ma ba mu je ko ina ba sun fara sata. To duk caja za a yi. Ina ku ke fara zuwa mai soshe-soshen kai na ga kina son soshe kai. A'a cajiwa za a yi shiru da bakin ki cajiwa za a yi. A fara. Kai, munafuka, barauniya. Kowa ya shiga kece za ki tsaya munafuka annamimiya barauniya? Eh, to wallahi, Allah in gaya miki, in haka kika ce za ki yi, na rantse da Allah za ki sha wahala, za ki bakin jini a cikin 'yan uwanki. Albasa ba ta halin ruwa ba, munafuka. Shige, fara cin duka ke. Shi ke na yau abin ne, wallahi yau ne abin ne. Wahar da ne. Wallahi. Yawwa ah. garare. Ba na sorora. To, an ni da aiki, an ni da aiki ga cikon kuɗin ko? An gode, an gode, an gode, an gode Allah sake haɗa mu. Hajja dubu biyu muka Na ce hajja dubu biyu muke amma kuma kin ga wahalar da na sha. Ni ko ba na son irin wannan. Kaga in na ji daɗi gobe kai zan kirawo. A yanzu kina nufin baki ji daɗi ba? Na ji daɗi mana ai dama gobe kai. Amma kina ganin har zuba nake hajja. To ni ma ai gumin nake. A dole ki da na biya miki bukata. <laughs> Na gode. Allah ya kiyaye. kuma haka ne da kun tsaya. Ba za ku je ba ka dada kowanne ku koma da kanan haka. ke kuma me kika zauna hajiya yunwa nake ji to barin in gaya miki kin ga dai yanzu muka zo ba mu da abinci kowace ta je ta sha ruwa ta kwanta hajiya fitsari nake ji wallahi ba haya nake ji to babu ruwan zaki je ki ce zaki mana ba haya to ku je gaban daki can amma kuma ai mun a sallika a bata min bakin masai ina mari take ina lato Ajiya ga. To ku tashi ku je ku ɗauko bokiti ku ɗebo ruwa. Ajiya ciki na. Kada Allah tashi da Allah ina magana kina magana za a ta. Ba yanzu muka zo ba? Ina muka samu damar yin abinci. Ku fita in ba ku gane da wajen ba, ku yi tambaya. Ku ce da Allah ina ne inda famfo yake na burtsatse ku ɗebo ku dawo. Ba, nan masifa har ina, dan Allah kin gansu. Jin da suka yi mun duru-duru. Kowace ta nemi waje ta zauna.

guzuri za mai gaskiya tana Yaya lafiya ko kuma fa? Ya kuke ta wani raba-raba ta Yawan sannu, me? Ruwa? cikin nan gida Mari? Na'am. Ta ina za mu higa? Karatu ba kowa fa a gidan. Kaji hajiya sai da motar. ga, in kan mu shiga ki zo mu koma. A'a fa Mari, kin san hajiya fa bala'iyya ce. In ban mu ɗabo ruwan nan ba ya da mana hegen duka. ga, mi bismillah ga. ce mari ya haka hatiya ladi za ta ci gaba da wulakanta mu ke ne bari gaskiya na gari bacin ta baro mu da iyayenmu ki sako maye buri na in yi kuɗi in gina wa babana ka ta gida a ƙauyen mu ni kuma baraki ni kuma buri na a kai ni ɗaki da kaya Allah ya cika mana burin mu. Mari, Mari, Latu. Me ya faru? Lafiya? Wani abu To. Yana. Wai! Wai! Wai! To naji naji naji. ne kuma ku kuka zo kuka firgita mu. Eh? To yanzu wannan firgita mun da kuka yi da mun je mun haɗa mun ji ciwo kuma fa. eh ina ruwan yana can ina ban gane suna can ba to ku koma maza maza maza maza ku koma ku koma ko da musa da kura da zaki da kauna kuka gani sai kun ɗebo mu ruwana ba wai nishi ba da kuka ga komai ba nishi kawai kuka ji ba kuka komai ba kuta kuta ni na taɓa ganin iskanci irin wannan ko kuma wannan duru duru ko ya fanta maka wai kuma duk kun tabu da ku barisa ga yaran an kawo za ka zo ka ɗauka ne ko kuma in zaɓo maka eh to shi kenan mhm. a gaida amarya Hello Hajiya Saude. Ina wuni? Ina gajiya? Ga yaran an kawo. Dan ma dare ne ida na kawo miki su. Guda biyu. To shi kenan. A gaida mai gidan. Ina sauran yaran suke? Bacci. To ai ma bacci ne ya tasu ba. Ta ku to bacci ne ya kawo ai ba ku samu bacci ba. samu bacci ba ni kaina ban huta ba ina yawon nema inda zan raba ku kuma ku fice kun kwanta kuna bacci ya baccin fa bai ke ki kiyaye dama jiya ina jin haushin ki daga shigowar mu ko huta ba mu yawan dire jakata ba kika fare min kwafilin wallahi tallahi zan magani ki wallahi zan magani ki kauye baka huta ba ni huta ba ke ke ina kika ga ta hutu kauye kina da hutu ai ba ke ba bacci a kauye tun asuba kike tafiya gona kike yawon roro ba za ki da ba sai maganin magarba Tuna ke an zo birni ma hutawa ake. Ina kuka ga hutu? Ba ku da wani hutu? A kawai hajiya ba za an ga hutawa. Kai kira ba ni zancen huta hutu kuka zo? Aiki kuka zo. Kyalluwa da ke duka ɗaya zan miki wannan. Ah, amin wa salam. Ah, yanzu kike tafi da hantsin na ya da ido a kowo. Kwarai da gaske. wasa ta kwaso yaran? To ni wasa ce? Gwari ta bada magani an sha an mutu? Lalle fa. Kai! A'a, sha'ani. Ai wa'annan ma suna ƙarewa. Hmm. Sai in ji da kawo wasu. Hajiya ban ƙoshi ba. Ba ki ƙoshi ba. To zo ki haɗiye ni sai ki ƙoshi. To, Hajiya, ina za su ƙoshi kin ebo 'yan ƙauye. To ki bari idan suka je gidan aikin samu da su Ina ba laifina da nake ba ma wannan gayyar da safe da rana da yamma. Har wata ta buɗe baki ta ce mun bata ƙoshi ba. To sai ki zo ki haɗa da niki ci. Marasa godiya Allah. To ni wa'anne ne 'yan matan nawa ciki? Sai ki zaɓa ga sunan ki dare ji. Kai! Duk ku tashi! Kin san dai uku nake so. To ku tashi man ki duba. Duk ku miƙe. kar ku haɗo min aka ana munna za a je gidan jarmiya don ba na buƙatar mai warin baki da warin hamata da warin kai kin manta da kuma kwarkwata don sai kin yi safiya fiya fiya to gogo da ni jan kai da ke wannan mai bakin hijabin na baya wannan wata leko fito a baki ba ta bayan ki ta baya zaɓi dai da riji da ke wannan da na kusa da ke ku fito ku ware gefe ku jira ne ku Allah lulluɓen ku barwan sutura saurawa in nan ku nemo wani ku zauna mana kun zubo mana idanuwa haba wayannan ya da rashin tarbiyya suke to na tarbiyya babu sun tsaya a kan hajiya nawa ne kudin su dubu goma sha biyar sannan kuɗin takalmi kuma dubu uku. Kawai ba sauki? A sauki kuma sai a wurin Allah. Amma a nan waje na dai babu sauki. Na da ido a kwabo. Daga an yi zancen naira sai ki kicin kicin ki ɓata rai. To ba dole in kicin kicin ba? Kin san wahalar da ne kafin a ɗasu. To zan ba da dubu goma sha takwas. To shikenan yanzu na ji magana. Shikenan? Shikenan. Kisa ne ma karuwa zan yi da shi shi yasa. Ah, to Allah ya ba da sa'a. Ah, mun dawo cikin manzon Allah a sai ku shiga ku ɗebo kayan ku ko ƴan kuran ku. Ku je ku ɗebo kaya kun tsaya ku Allah ya ba muku bargon sutura. Za kuma a ci gaba. Kai! Kin ga rashin tarbiyyar. Kawai ta biyo kan mutane sai. Eh, ba hankali. Aniya. Kwakwalwar jaki, kwakwalwar raƙumi.

ki sauri ku to kuma kun jira dan mota kun zauna kun ki fitowa to kayan ki ta nace ki ba kayan naki a ciki ku fito da Allah mu tafi da Allah ku mazo ku ka ga malam ka saurara mu biyan ka fa nayi in zaka kwana a nan wajen ba abin da idame ka ka zauna zaman kuɗi kake yi ko ban biya ka ba ban biya ka ba to kakkai min shishigi kai min kasalla ka kyale ni sai na je na gama abin da zan gama sannan fito ka kai ni inda ka ɗauko ni ba na san irin wannan dala ku kuma ku taho mu an karɓi kaftin daga hannun yama eh ye ni waɗannan kan maudan ni har gajiya nake da buɗe muku kofa ba kuwa ka ɗauko na wa aiki ba bayar Allah ai tsayawa zaki saboda in ji daga ina kike kuma me ya kawo ki Kai kun waye? Ni? Eh. Garkuwar gidan nan kenan. To ka je ka ce ma Hajiya. Eh. Hajiya Ladi ido a kwabo. Na kawo 'yan aikin tunda mai gidan ya san da zuwa na ita ma kanta ta san da zuwa na za ka zo ka tare ni ka nemi tambaya. Wa kika ce? Hajiya Ladi ido a kwabo. Ka je ka gaya matar gidan. Ta san da zuwa na. Haka ne. Mai gidan ma ya san da zuwa na ba haka kawai na shigo ba. Eh, ni ma ba haka kurin nake ba aiki ade na kai ko? To dan an ajiye ka ni kuma ai sa na aka yi. Ai gani ne kamar. Ba Allah ka tabbata Allah ka ba mu wajen mu mata ne mana. mana wannan irin baɗin jinni da mu har yanzu ba a kai mu gidan aiki ba. Sai dai bari kawai ni abin yana ban tsoro. Me abin tsoro? Fatan sai da aka shirya su aka su binni. Ƙarya dai kike kawai ramu. Wallahi ba ƙarya nake bai ta faɗa mini. ina da rashin mutunci wa kiri kiri ai kwara ku na je gidan wani mata ta ce na furgiya ta wai ni na yi kama da aljana shin wa ya sani ko kin yi kama da aljana ke da famiki kai kai kai kai kai ya nake jin zagi haka wace ce mai gunduma wannan ashar din a cikin ku ba ku da komai sai na zage zage kun ga yan iskan yara wallahi hajiya ne ta ce wai wannan wai wannan kaza kaza kika ce wani kaza kaza ina ji ake danna ashar wace ta kakura ce mai danna ashara cikin to nan ba kauye ba ke mu ba ma san a share. kamar dama jira kuke in fita to ki sha ki. na samo miki aiki a gidan soja soja soja fa to a irin wannan munin ki sai gidan soja <laughs> kai kai wai ni akwai iskan yara ku nake gaya ko ita to ba gare ta ma ta samu aikin ba ku kun samu ne Kuna zaune sai munafunci? da miki mari wannan mai kama da mujiyar ke kuma. Wallahi tallahi ku kiyaye ni. Ina magana kuna magana. Abin da kuke iyayenku ba shi za ku yi min ba. Saboda ba ku da tarbiyya. Munafukai. Dama abin da ya fito da ku kenan. To billahi lazi la ilaha illa zan shiga ɗakin tuɓe in a la'asan in sallah. Duk wanda na ji ta yi tak. Wallahi na fito na dinga dukan ku kenan. kina zumburo min baki kamar na jaba na rantse da Allah in na fito sai na hada ne ke zan da kama domin ke shi Umar kece munafikar ni bana son wannan rashin mutunci ku ki kwantar da hankalinki inda zan kai ki zaki ciki sha ba za ta yi miki komai ba mace ce saliha me kuma son jama'a kin ji ko ki daina daka ta nan da ba samu masansani ba ma gayyatsiya na ɗebo ma kaina kwarkwasa ai za ku ji in gaya muku gidan nan kan ta ne ban ɗakin ma kaɗai iya abin kallo ne don masan mata tangarance wai shi wani abu da yake zuwa da ruwa wai shi shawa gidan akwai daɗi ke ma dan abin ki taya kika baro kina ganin dai wannan wai matar da ƙyar take ba mu abincin ci ga masifa ai za ki jin gaya miki haka suka ce in ɗora musu abinci na ɗauki ashana na ibta na kawai wani park kuma kina samun kuɗi to ai bara ki ji farko a gabana aka bawa hajiya kusan jaka ɗari. Na ai hajiya nan masifafiya ce. Wa ina aikin da na sa ku ne? Na zo na same ku a zaune kuna munafunci. Kun ga, ni ba zan iya da halin ku ba. Da 'ya'yana da jikokina da mijina duk ba sa ni hawan jini ba sai ku to abin da zan gaya muku wanki zan karbo muku ku dinga yin shi a cikin gidan nan ba zan iya ba haba Me fare nake jin ke ta zazzaga bala'i tun da kofar gida nake jin ki Hajiya Ladi. ta kyale ni da yaran nan. Ba sa jin magana wai tafiya ne na basu su yi min aikace aikace. Ko sai na zo na tar suna zaune suna ta zagi na suna kowace tana faɗa albarkacin bakinta sai ayam gani na shigo. aya hakuri zaki da halin su. Ashe kin je baki same ni ba. Na je ban same ki. Wallahi wata harka ce ta samu na je aiwatarwa. Ke. Wallahi da gaske nake. Amma mu shirya daga cikin gaya miki. Kin san da fa. Ke dai mu je daga cikin man. To shi kenan. Alherin hadda ni. Ko? San ba na wasa da neman kuɗi. Kai kai. Ni wajen kuɗi ai ina. Kar in dawo in zo in kuma samun ku a zaune. kowace ta tashi ta yi min wanke wanke da na sa ta mai shara kuma ta yi kuna ji na kuna zare min idanu ki murguɗa bakin ki da kyau wanki ne za ki shi a cikin gidan nan dan sai kin kwana kina yin sa an kawo ki nan dan ki goge kuma ki bata bace ba na tattaka ki tun mai da ku ku tashi kowace kada in fito wallahi in zo in same ku a zaune sai jikin ku ya ga gaskiya na gaji da zaman gidan nan tattara kayana zan yi in a ƙauye. Babu wata mamura a ƙauye in ba samari za ki ba. Ke ino, ana zance sai ki wani zancen samari me kika mai da ni. Wai yanzu ku faɗa za ku yi kun manta irin bugun da kuka sha a hanya? Lafiya kika je ku nema na? Ina fa lafiya. Wannan yarinya ta caza min kai ta ƙona gidan barista. wannan kaya da aka ƙona ina naga kuɗin biya shi ne na je neman shawara a wurinki ina mafita shi ne kika ganni na je amma barista matarsa tsoron tafa ike ji ai na daɗe da sanin wannan yarinyar duk girmansa da mulkinsa barista tsoron ta yake ji kuma biyan kuɗin kicin ɗin wannan matar ba fa abu ne mai sauki ba shi isa ne ma hankali na tashi na tafi neman ki ina mafita ina muka ga kuɗin da za mu biya wannan kaya da yarinya ta kona ba sai an kai ga haka ba to ni na san abun yi ni na san abun yi kyale ni kawai to na kyale ki na san abun yi to kuma kin san dai na zo wajen ki mm. alkari ne ki tafi da ni kwarai da gaske in na ganki ma munna nake yawwa sai wani farin ciki kama ni ma mai wani abu na alkhairi na zo mana da shi magana ce ta kai yara 'yan aiki Abuja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kin san nawa ake biya? Ina zan sani ina nan. Naira ɗaya ɗaya ɗaya har naira dubu ashirin. Mutum ɗaya shekara ko wata? A wata. Don mutum ɗaya sosai. Allah gode maka. To shine na zo mai shawara da ke. Eh. Ni zan tafi da su ko kuwa ke zan yi wa hanya ki kai su idan ya so idan kika kai duk abin da ya faru za ki fidda ni kwana haba in na ce ni zan ɗauki yaran nan kai su to ai babu yadda kenan me ya amincin ai mun amince ma juna ni da ke ya kamata mu tafi tare tunda ni ba sanin kan wurin nan ne ba gaskiya na da daɗin wannan magana to amma kin san me sai ba mu tafi da wannan yarinyar yi mana a tafi da ita to alasa <laughs> barista zai in ya kyale ki maganar barista ta mutu in Allah ya da ma za ta mutu in Allah ya yarda in Allah ya yarda magana za ta mutu to ai shikenan sai ki tashi mu hanzar ta mutu. to ai shi da yarinya oh ita ma ta ba da haƙuri ni ma in ba da haƙurin dai zo mu je an ce miki na san abin yi to magana ai kin ga dai wannan matsala ta riga ta wuce ya labarinmu na tafiya Abuja saboda gobe-goben nan nake so mu wuce da yaran nan. Ai wannan ba wata matsala ba ce hajiya. Lambar waya ce ta gidajen can Abuja to zan baki. Don ita ma harkar mu ɗaya da ita. Ah, Amma fa da sharaɗi. To menene sharaɗin? Za ki fidda ni kwana. To me zai hana fidda ke? A ah, to ashe kenan. Sosai ma kuwa har ma da ƙari. Hajiya ladi idon gobo. <laughs> Yau ƙawata ya yi Abuja. ya eh, ana ga mu salon ta da lauri. Ba na an ta shugaban ƙasa yake ba? Ke ya gaya miki. Ai da muna tafi an yaji su hajiya suna zancen. A sababan man in yafa Yanzu har yanzu ba ku shirya ba zaman da kuke tun ɗazu hayaniya da nake ji babu wadda ta shirya a cikin ku? ai da kira da bari mu gama Kada Allah Allah gafara ta kina magana kina wani mutsa mun baki haka zamu tafi Abuja kina wannan rashin mutunci da rashin kunya tashi da Allah ki je ina ta maga mota can ta zo sai ki tafi da bakin idan ki kama an kona taya ki gama ke ma ku har hada kayan ina ta masu tafiya ne suka zo yawwa sannu lafiya kalau lafiya kalau da Allah hajiya tana ciki ka iya mana sallama da ita ku fito ku fito mana da Allah ku fito mu tafi Hajiya, ‘yan sanda suna sallama da ke a ƙofar gida. ‘Yan sanda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sanu, sanu. Yawwa, ina wuni. Lafiya, na gaji wallahi yallaɓe ba aiki na bane wallahi tallahi ba aiki na bane wa'annan yara da nake ɗebowa daga ƙauyen kawo su birni dubu ɗaya ake bani da nake rarraba su gidan aiki ba karuwanci suke yi ba wanke-wanke suke yi gidan masu kuɗi su ci su sha su ƙoshi abincin ma har su taho min da shi wallahi ba aiki na bane ba aiki na bane ga laifi na biyu kenan Wato hajiya daga ƙauye kike ɗebo su kasu birni eh, su aikatau? Ƙauye nake zuwa. Taho da su daga ƙauyen in kawo su. In zo in rarraba su gidajen masu kuɗi dubu ɗaya ake bani yan labai. Good and fine. Child abuse ke Eh, Bill, abuse. Ba komai. Kin san ɗan hajiya? Eh, na san ɗan hajiya. Na san ɗan hajiya. Ɗan autana ne. oke to hajiya an ba za ki damu ba. To. Muna bukatan son ganin ki a police station za a ɗan miki wasu tambayoyi ne sai ki dawo ba da jima ba. Yalla bai. Yes. Eh? Eh, ɗan tambayoyi ne za a yi miki kawai ba da jima ba za ki dawo. To. Eh, kar ki damu. To shi ke. Yawwa. Ba matsala. Mhm. Je. Yawwa to. Kaje. Cruise. Yalla bai. Eh? Zan mm, fitsari nake ji. In ba za ki damu ba jiya muna da makewayi na mata da na maza a can. Ai ya kama ne. Ki ɗan daure ki rike shi. Hmm. ba komai ba muje yanzu nan zaki Salamu alaikum. Alaikum salam. Hani da zuwa.

Ai ni mamaki ne bai-bai ni da aka ce ba ku tafi ba. Ni da na bari kuna shiri? Mun shirya kenan in ga miki muna fitowa. Sai aka ce ana sallama. Ina leƙawa sai na ga 'yan sanda. 'Yan sanda? 'Yan sanda. Ni na ɗauka ma ne aka yi mu. Ashe wannan yaro mudi ɗan hajiya. Shi ya je ɗauko bala'i. Ya haura gidan mutane. Ya ɗebo wayoyi da kuɗi. Yanzu haka zancen da nake miki daga caji ofin nake a can na wuni. yanzu gobe za mu je kotu kotu za mu je kuma zan je yanzu in ɗauko lauya kai amma wannan yaro na janyo miki masifa wai ya dawo gidan ne ba dawowa ya ba ai baya dawowa daga can zai ɗauko masifar ai sai ya ɗauko masifar fa ake zuwa ake nema na an ba gari lafiya lafiya ba na ganin